Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan wata kissa ce ta wani sarki wanda yake da wani waziri mai ilimi mai hikima. Duk sanda abu ya faru a gari ko a ƙasar, idan an tuntuɓi waziri sai waziri ya ce watakila hakan shi ne mafi alheri. Sarki dai baya jin daɗin irin amsar da waziri yake bayarwa, amma saboda ya san wazirin mai ilimi ne mai hikima, baya tanka masa. Wata rana sarki ya fita farauta, garin zai harbi dabba, sai sarki ya ji ciwo a hannunsa bayan da aka iya sai da aka gundile masa saman yatsansa waziri da ya kalli sarki sai ya ce wa sarki karka damu watakila wannan shine mafi alheri sarki ransa ya ɓaci ya ce aje a kulle waziri sarki ya ji ciwo yatsansa ya gundile ka kalli idan sarki ka ce masa wannan shine alheri da aka ji aka kulle shi ana sa shi a cikin fursunan sai ya ce to watakila shigar da ni fursunan nan shine alheri ana ta masa dariya wata rana sarki ya sake fita farauta sun yi nisa yana ta farauta sai ga wasu ƙabilun maguzawa wanda ba su da addini sun taho neman ɗan adam ƙoshashe lafiyayye wanda za su yanka wa gunkinsu kawai sai suka danki sarki aka tafi da shi aka je za a yanka wa gunki gashi ƙoshashe lafiyayye irin wanda suke nema sai aka ce kai ku tsaya wannan ba zai yi a yankawa gunki ba saboda gunki ana yanka masa mutum lafiyayye koshashe wanda ba shi da wani nakasu ko aibu a jikinsa amma wannan mutumin ga yatsansa a gundule da yatsansa a gundule ba zai yi wato a sadaukar da shi wa gunki ba sai aka sake shi sarki yana dawa sai ya ce maza maza a je a kira min wannan bafadan a fito da wannan wazirin daga fursuna na fahimci menene ma'anar watakila hakan shine alheri inda yatsansa ba a guntule yake ba yanda wannan maguzan suka kama shi haka za su yanka wa su sarki ya mutu kenan ashe guntule yatsansa ya zame masa alheri aka fito da waziri sai sarki ya ce to ni hakan ya faru da ni alheri ne amma kai wani alheri ne a kulle ka da aka yi sai ce ranka ya daɗe ai ba dan an kulle ni ba da muna tare da kai suna kama ka suka ga yatsanka a guntule to da ni za a yanka tun da ni aka zo aka kulle ni a nan to kaga kullewar ta zame min alheri allahu akbar darasin da za mu ɗauka a nan shine duk abin da ya same ka a duk yanayin da ka samu kanka ka gode wa allah domin watakila wannan yanayin da wannan abin da ya faru da kai shi ne alheri amma sani ne ba kai ba a kowane lokaci mu wa allah godiya a halin da muke ci mun gode maka ya allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh